a ƙasan wannan rubutu da yanayi ya saki wani bidiyo wanda a ciki aka nuna shi gashi nan tare da 'yar tasa a ranar da za a kai ta ɗakin mijinta ko kuma bayan an kai ta ɗakin mijin domin a wannan lokacin ya fi ki iko da ni da ke a kai duk wanda aka jarraba da waɗannan 'ya'ya mata sannan ya kyautata musu to za su zame masa hijabi kariya daga wutar jahannama Fitaccen cibiyar magani na Kashful Alil wanda ke da cibiya a garin Maiduguri suna tallata muku ingantaccen maganin matsalolin mazakuta tare da matsalar rashin haihuwa ko wanda a dalilin aikata istimna'i wasa da gabansa har ya kawo masa matsalar mutuwan gaba ko kuma matsalar rashin haihuwa wannan magani yana ƙara ƙarfin mazakuta yana hana saurin kawowa yana ƙara girman mazakuta tare da magance matsalar sanyi kowanne iri sanyin infection ko gonorrhea ko syphilis ko sanyin genital herpes waɗannan magunguna kala hudu suna da matukan karfin gaske dubban mutane sun gada kuma sun ji daɗin sa sannan kuma sun yaba duk wanda ya karɓi wannan magani zai tallata wa wasu da izinin Allah a ina kake a faɗin duniya zaka iya samun wannan magani domin za a ba da shi ga sako a kai maka har zuwa tashan garo duk mai buƙatar wannan magani zaka iya kiran waɗannan nambobin saman nan domin ka samu dokta ko kuma ku ɗauki namban ƙasan nan ku yi magana ta whatsapp ku sauka ƙasan description za ku ga link da za ku iya magana kai tsaye ta whatsapp da dokta ko ku sauka ƙasan comment na farko za ku iya ɗauka ku yi sallama ta WhatsApp. Magunguna ne masu karfin gaske waɗanda suke magance matsaloli na mazaƙuta kowane iri hatta da matsalolin sanyi kowane. Wannan gagarumar matsala ce ta rashin karfin mazaƙuta ko wata matsala ta mazaƙuta domin hakan yakan sa har an raba aure. Wannan ingantaccen magani yana da matukar kyau ku yi ƙoƙari ku mallake shi domin ku inganta tsakanin zamantakewan aurenku. Masha Allah to sai kun zo. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabihi alladhi istafa amma ba'd yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan lokaci domin mu tattauna akan abin da ya shafi tarbiyyar ya mace abin da sananne Allah subhanahu wataala ya danka amanar waɗannan 'ya'yan a hannun iyaye ne domin ya jarrabe su ya gaya za su yi musu tarbiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne ma'ana kowannenku shugaba ne kuma kowannenku za a tambaye shi akan abin da aka bashi jagoranci da shugabanci a cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rajulu fi baitihi sayyidun wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi mutum a gidansa shugaba ne kuma dukkan wanda aka bawa shugabanci za a tambaye shi akan abin da aka bashi shugabanci manzon Allah ce wa mar'atu wal mar'atu fi baiti zawjiha sayyidatun wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyyati haka ita ma mace shugaba ce mai kiwo ce za a tambaye ta akan abin da aka bata kiwo wato shugabanci abin da ya shafi ciyarwarsu da tufatarwarsu da ilmantarwarsu da tarbiyyarsu da addininsu da duk abin da suke bukata wanda zai inganta rayuwarsu ta duniya da ta lahira wani uba daga cikin iyaye ya yi wa yarsa wasiya kamar yadda ya bi fastin a shafin sada zumunta yana mai nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala yadda ya tarbiyyantar da yarsa har ta kai munzalin aure sannan ya aurar da ita a inda yake bayani kamar haka yake cewa alhamdulillah finally na kai diyata ɗakin mijinta some minutes ago Allah ya yi riko da hannayensu a zamantakewarsu ta aure Allah ya ba shi mijin ikon riƙe amanar da aka damƙa masa mun yi ma diyarmu nasiha gwargwadon hali mun nuna mata bautar ubangiji ta je don haka ta bi mijinta sau da kafa ta mutunta danginsa ta ɗauki iyayensa tamkar nata daga ƙarshe ina matuƙar godiya ga dukkanin waɗanda suka samu halartar ɗaurin auren da ma waɗanda addu'a suka samu damar yi a ƙasan wannan rubutu da ne ya saki wani bidiyo wanda a ciki aka nuna shi gashi nan tare da yar tasa a ranar da za a kai ta ɗakin mijinta ko kuma bayan an kai ta ɗakin mijin ya je yana mata nasiha da yadda wannan yar tasa take riƙe shi tana kuka tana mai jin ciwon rabuwa da mahaifinta a gurin ne mahaifin nata ya mata wata nasiha mai tsada wacce ya kamata a ce iyaye suna wa 'ya'yansu irin wannan hudu ba bari mu sanya muku wasiyar wannan uba ga yarsa ku kalla sannan muna da ƙarin bayani akan wannan al'amari magana ke na eh, sauri maryam in ce ko dai idan ki ga na zo dai bikin ki ko a'a ki ji na waya Allah babu barka ya bata bata ko so ki sa baban naki ma kuka ya ki kale ka dan Allah ko ba ta Allah ya albarka amin zaman gidan miji kina ji ko bauta kika zo bauta kika zo kuma dole ne ki yi ki biyayya ba ki da option duk abin da isa ki dole ki ma damar bai kauce ma shari'ar addinin islam ki bi shi sau da kafa ki darajanta shi ki darajanta yan uwansa ki darajanta iyayensa Yadda za ki yi wa iyayenki haka za ki yi wa iyayensa iyayensa sun zama iyayenki iyayensa sun zama iyayenki yanzu Usaini ya fi iko da ke akan ni da uwarki Usaini shine yake da iko da ke fiye da uwarki da kuma ni na gaya miki tuntuni cewa duk lokacin da ko waya nake miki idan wayar usaini ta huto ki kashe ta waki an saka mijinki ki ce mana abba ga mai gidana yana kira na i can understand domin a wannan lokacin ya fi ki iko da ni da ke a kaina kuma duk lokacin da kuka samu saɓani maryam kada ki yarda ku kwanta sai kun warware saɓani duk abin da kika yi nuna miki biki daidai ba ki durkusa ki bashi hakuri ki durkusa ki bashi hakuri ki durkusa ki bashi hakuri ki duk yara kin da ji aiko Allah ya miki albarka amin Allah ya miki albarka amin Allah ya zaunar da kula amin Allah ya zaunar da kula amin ya Allah ya zaunar da ku amin ya Allah alhamdulillah to muna fatan alkhairi ga wannan amarya da mijinta Allah ubangiji subhanahu wataala ya ba su lafiya da zama lafiya shi kuma wannan uba da ya wannan abu kuma ya nuna a duniya babu shakka an yaba masa akan wannan kokari da ya yi na tarbiyya da kuma yadda ya sunnanta wa mutane ga yadda ya kamata su yi wa 'ya'yansu wasiya idan sun ainihin aurar da su babu shakka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya riga ya nuna mana falalar da take cikin kula da 'ya'ya akwai hadisi ingantacce wanda al bukhari da muslim sun ruwaito shi kamar yadda aka roto daga Umar mummina Aisha radiyallahu anha take cewa wata rana ina zaune sai wata almajira wata mata ta shigo tana da yara mata guda biyu ta shigo sai babu wani abu a gidan ta ce sai wani dabino guda ɗaya sai na bata wannan dabino sai ta karbe shi ta raba shi biyu ta ba 'ya'yan rabi rabi rabi ita kuma ta haƙura na aisha sai ta duba irin tsananin jin kan uwa ga 'ya'ya sai ta ɗauki abin ya shige ya zauna mata a rai ta mamakin abin ya mai mata yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo take labarta masa ga abin da ya faru tsakanin ainihinta da wannan almajira wannan mata mai bara sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa mani mani butuliya bi hadhihi fa ahsana hinna kunna lahu sitran minan nar duk wanda aka jarraba da waɗannan 'ya'ya mata sannan ya kyautata musu to za su zame masa hijabi kariya daga wutar jahannama abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisi na cewa manubtuliya bi hadhihi ba yana nufin wanda aka jarraba aka dora mai musiba ba a'a yana nufin wanda aka kaddarawa domin aliftila yakan zo da ma'anar kaddara kamar yadda Allah ya ce wa balawnahum bil khairi wa sharri fitna wa ilayna yurja'un mun kaddara musu alkhairi mun kaddara musu sharri dan mu jarrabe su kaga inda a ce manubtuliya yana daukar ma'anar jarrabawa ne can da Allah bai ce fitina ba kaga da sai ya zama an yi wato an yi tahsilul hasil an yi at-takrar wanda kuma hakan aibo ne a cikin magana kuma alqur'ani la yatanaqad wa la yushib illa bi fa'idatin balaghiyya almuhim a nan gurin manzo sallallahu alaihi wasallama a nan yana cewa manubtuliya bi hadhihi duk wanda aka ƙaddara wa samun 'ya'ya mata ma'ana waɗannan 'ya'ya matan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kunna lahu fa ahsana na sannan ya kyautata musu kunna lahu sitran minan nari za su zame masa shamaki daga ainihin wato ko wutar jahannama wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin tarbiyyar ya mace duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi ya mace kyautata mata kyautatawar ya hada da ya bata ciyar ya bata kulawa ta musamman ciyar da ita da tufatar da ita yana ɗaya daga cikin ihsani kyautata iliminta ka bata ilimi ingantacce yana ɗaya daga cikin kyautata mata ka ainihin wato yi mata tarbiyya lafiyayya to in har kai wannan za su zame maka shamaki daga wutar jahannama muna fata Allah ubangiji subhanahu wataala ya sa wannan uba da sauran iyaye da suke kokarin tarbiyyantar da ya iya bakin kokarin su a cikin waɗannan mutane da Allah su. bada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ainihin bishara to amma uban da zai ciyar da 'ya'yansa ya ba su abinci ya ba su sutura sai dai abincin da ke su wani Allah haramun ne ko kuma suturar da yake ba su ita kanta za ga ɗinki ne da ya saba shari'a abin bakin ciki za ka ga 'ya ta shiga ta iskanci a gaban mahaifinta ta fito uban bai damu ba ta shiga batsa shi kawai tun da ya bata abinci da abin da ta yi ba laifi ba ne ta shiga batsa ta yi yawon banza ta yi mu'amala da mazan banza duk bai damu ba bai damu da sallarta da azuminta ba bai damu da karatunta na addini ba bai damu da hakikanin tarbiyyarta ba kar wannan uban ya taba zaton dan ya aurar da yarsa shikenan ta zame masa sutura daga wuta domin sharadin da manzon Allah ya sanya shine fa ahsana ilaihinna ya kyautata musu babu kuma duk uban kuwa da bai ba yarsa tarbiyya ta addini ba ba za a ce ya kyautata mata ba to saboda haka a wannan uba muna masa dukkan fatan alkhairi kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala mu ma ya bamu ikon aurar da namu 'ya'yan ya bamu ikon yi musu tarbiyya wacce Allah yake so kuma ya bamu ikon aurar da su a tarbata addinin musulunci